Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu sannunmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka. A insha Allahu a bidiyon mu na yau zan yi mana bayanin wata sabuwar feature da WhatsApp suka fitar kenan. WhatsApp sun yi sabon update wanda yanzu zaka iya ka saka account biyu akan WhatsApp ɗaya. idan kana amfani da normal whatsapp kenan amma kafin mu shiga zuwa cikin wannan bidiyon kar ka manta idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel din a ka je ƙasa ka danna mun subscribe sannan ka danna mun alamun ƙararrawa saboda samun ingantattun videos nawa daga na dora insha Allah yanzu abin da za fara yi idan baka da normal whatsapp baya yi da business ko kuma gb zaka fara zuwa play store ne za ka je play store naka bayan mun yi satin na play store namu sai mu danna akai sai mu je mu nemo whatsapp za mu je mu yi downloading whatsapp normal kenan idan baka da shi to direct gashi nan za ku ga whatsapp normal wannan shine whatsapp normal already muna da shi akan wayar mu kawai za mu je za mu buɗe ne akan whatsapp din mu normal a bayan mun buɗe whatsapp ɗin mu a bara mu cire security yauwa gashi yanzu mun buɗe whatsapp ɗinmu mun shigo nan kenan mun shigo zuwa cikin whatsapp namu a bayan ka shigo gashi nan gefe zai nuna ma chat naka da komai naka to abinda zaka yi waɗannan madannai uku na sama su zaka zo ka danna akan su bayan ka danna akan su kenan zaka tafi zuwa cikin setting naka bayan ka je setting naka gashi nan zai buɗe ma kamar haka a zai baka asalin fuska na WhatsApp naka to already idan ka buɗe kana da account kenan kana so ka ƙara wani account din misali kana so ka rinka amfani da nombobi biyu a ɓangaren whatsapp kenan ga wani ɗan aro nan daga gefen nan blue shi nan ya kalla ƙasa to akan shi zaka zo ka danna bayan ka danna akan shi gashi daga ƙasa an rubuta add account add account inda aka rubuta add account ɗin nan sai ka zo ka danna akan shi bayan ka danna akan shi already zai dawo ma kamar zai buɗe maka sabon whatsapp kenan sai ka danna agree bayan ka danna agree sai ka rubuta number wayar da kake so kenan ka buɗe sabon whatsapp da ita za mu rubuta number waya bayan bayan mun rubuta sai mu tafi akan next kai normally da kake buɗe whatsapp gashi nan mun sa yes correct uh, sai mu danna akan kowa continue kenan uh, na manta babu layin baya cikin wannan wayar a ba yadda za a yi turo amma already daga kun riga ka shigo zuwa cikin nan gashi nan zai nuna maka gashi nan yana nuna zai requesting na call kenan idan kiran ya katse ko kuma idan sun kira ka za su gaya ma dai kamar yadda ake verifying na normal zaka buɗe whatsapp to daga zaran ka ɗora zai nuno maka zaka iya switching ka koma sabon account ɗinka ka koma tsoho ka koma sabon ka koma tsoho kamar normal da yadda ake yi a cikin facebook account wannan ita ce hanya mafi sauki da zaka ka ka rinƙa amfani da whatsapp biyu a account biyu kenan a cikin whatsapp ɗaya a kar ku manta dai ku danna mun subscribe a wannan tashar domin samun ingantaccen videos na daga zarar na ɗora a ina fatan dai wannan bidiyon ya amfanar da ku